to gashi ko kuma masu fama da amosani to duk za su iya amfani da wannan hanya da mu faɗa domin magance wannan matsalolin cikin sauƙi ba tare da sun sha wata wahala ba a kamar yadda kuke gani wannan hoton abin da kuke gani a kan bidiyon nan shine man kaɗanya man kaɗanya ne to da ke a daskare shi shine za ku gan shi haka to man kaɗanya yana da tasirirka daban-daban a jiki kuma ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban a magance matsaloli daban-daban a jiki to ana iya amfani da man kaɗanya wajen magance matsalolin gashi wanda take fama da matsalan gashin nan kamar yadda muka lissafa amosani ne kakkaryewar gashi ne gashinta ne baya tsayi baya sheki baya baki to duk za ta iya amfani da wannan hanya din yanda za a shi ne za a samu man kaɗanya idan kika samu man kaɗanya sai zama na shi kina amfani da shi wajen yin kitso ma'ana idan za a miki kitso za a yi amfani da man kaɗanya sannan kuma bayan an yi kitson shi za na ɗauka kina shashafawa a ƙasan gashinki can ƙasan kanki kina shashafawa a kai Ka lokaci zuwa lokaci kina shafawa to insha Allah in dai kina shafa wannan man kaɗanya ɗin to za ki ga duk abubuwan da muka lissafa ɗin nan kin samu sa a gashin kanki kamar yadda muka faɗa karyewar gashi rashin tsayin gashi rashin baƙin gashi duk za a iya amfani da wannan hanya din da muka faɗa domin a magance wannan matsala din kuma shi man kaɗanya ana samun shi a ko a islamic center haka ko kuma a um, wajen kuma mutane wanda suka sani a gidan mata ma wasu suna sai da masu ma'aika to insha Allah inda aka neme shi za a ga fa'idar abun ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum gyara mata domin samun sababbin shirye-shirye